assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda bisa kaddarawan shi ya sake kaddara mana haduwa cikin wannan masallaci na Usman Usman bin Affan masallacin da yake shahara da masallacin sallama ne wanda ke cikin wannan gari na Ubadana a wannan yammacin. na 26 ga wajen ga watan jimadal ula hijirar manzon Allah tsira da amincin Allah ku gara tabbata gare shi na da shekara 1444 daidai da 20 ga watan disamba shekarar bature ta 2022 mun taru domin ci gaba da karatu da muke yi cikin wannan littafi na alwaziri fi fikih sunnati wal kitab al azim wala babban malamin, abdul azim bin muna roƙon Allah Maɗaukacin sarki ya saka mishi da alkhair wannan shine darasi na ɗari biyu tip a cikin wannan littafi, muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu to har yanzu dai muna ta karatu ne karkashin kitabun nikahi matattarar da malam ke mana bayani dangane da hukunta-hukuntan da suka shafi aure a yadda idan ba a manta ba karatunmu da ya gabata mun yi bayani dangane da mata yusta habbul bina wani lokaci ne aka so ko aka fi so ya zama an yi tarewa na aure ko kuma shi kanshi auren ma ya zama an ɗaura shi a cikin wannan lokaci sannan mun ji bayani dangane da ma yustahabbu fi'luhu idza dakhala ala zawjatihi me ya kamata ko menene yake mustahabbi ga ango idan ya shiga dakin amaryarsa ya kamata yi a wannan dare to mun fara bayani ƙarƙashin wannan gaba inda muka bi malam ya koro mana bayanai baya ganan har ya kawo mana bayani dangane da wato ana so su yi sallar nafila raka'a biyu saboda wasu asarai guda biyu da aka samu daga sahabban manzon Allah kira da amincin Allah su kara tabbata a gare su to mun karanta asari na farko asarin a ah, abi sa'id maula abu abi usaidin ko abu sa'idin maula abu usaidin mun ji wannan asari nashi to yau za mu tashi a kan asari na biyu ne malam ya ce an shaƙiƙin ƙari za a rasulun yi ƙari da abu harizin faƙar inni ta zauwa zariyatan shabbatan dikranta وإني أخاف أن تتركني فقال عبد الله يعني ابن مسؤول نعم إن إن الإلف من الله والفرس من الشيطان يريد أن يريد أن يكره بينكم ما أحل الله لكم فإذا أتتك فأمرها أن تصلي وراءك ركعتين زاد في رواية أخرى عن ابن مسعود وقل لهم نعم وقل اللهم بارك لي في أهلي وبارك لهم فيا اللهم اجمع بيننا ما جمعت بخير وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير تكاد وانا أثري ما لن يتي عن شقيقي عن ساميشي daga wannan wato babban malami mai suna shafir ya ce, za a rajulun yuqalu lahu abu hariz wani mutum ne ya zo ana ce da shi abu hariz wato alkunyan shi kenan faqal sai ce inni tazawwajtu zariyatan shabatan bikran wa inni akhafu an tafrukan yace lallai ni tazawwajtu nayi aure da jariyatan na aure wata baiwa shabatan matashiya sai malam ya fassara maka sai sai zikran ana nufin budurwa ko mun gane amma jariya ce eh, abin nan ce eh, baiwa ce wa inni akhafu an tafrukani amma ina gudun kar ta bata mun rai domin ina da fushi kuma ga matsayin da take da shi bai waki. ina gudun kar ta bata mun rai in mata wulakanci sama da yadda ya kamata ko mun gane da kyau lura da cewa na farko ga darajar ta ba ta bace baiwa kaga yana iya koyo da ke ta ko ya wulakanta ta ko ya ci mutuncinta ta hanyar wasu kalmomi saboda baiwa ne faƙala abdullahi sai abdullahi ya ce ya ibn mas'ulin yana nufin abdullahi dan mas'ul kenan anan sai ka fahimci da aka ce da abu shaqiq ya ce wani mutum mai suna abu harizin ya zo kenan wajen waye ne wajen abdullahi dan mas'ud ko mun gane da kyau kenan wannan bawan Allah tabi'i ne kenan da Allah mun fahimta to malin yace a ah, sai abdullahi dan mas'ud sai yace innal ilfa min Allah ku sani dai lalle tausayi da jin kai da kame fushi da rashin cutar da ɗan uwa musulmi min Allah wannan daga Allah ya yi? Eh. wato idan har kaga za a fusata ka kuma ka iya yin fushi to ka sani Allah madaukakin sarki ne daga cikin rahamar shi sai ya san maka ko mun gane daga cikin rahamar shi da tausayin shi sai ya dan san maka don haka wannan daga Allah ne idan kaga kana iya kame fushi to kaman ana ce maka wato kana dauke da wata sufa ce mai girma daga cikin sukokun Allah masu girma wanda yake san madan adam da Allah mun gane na'am wal firka min ash-shaytan fushi eh fushi da kyaman mutum ko saurin tunzira a kan mutum malam ce a abdullahi dan masud ya ce shi kuma mini shaifan shi kuma daga shaidan ne lala mun gani a yan ta ba akwai hadisin ma da manzan Allah ya ce la ya furuku mu'minun mu'minatan ko la ya furuku ko la ya furuku mu'minun mu'minatan kar wani mumini ya zama ya kyamaci wata mu'mina ko da tana da shi a matsayin matar shi ko mun gani kar ya zama ya kyamace ta sai sai in kariha min ha kulukan radiya min ha domin idan tana da wata mummunar ɗabi'a da yake kyama to ba dai za a rasa ta da wata ɗabi'a kuma mai kyau ba wanda yake so da haka ta ci albarkacin wancan ɗabi'a mai kyau wannan ɗabi'an mara kyau ta ta yi ta mumina ne sai a yaƙi sai a kawo da kai dangane da wani. da Allah mun gani to Abdullahi dan Mas'ud da yace da shi wal firka min ash-shaytan irin wannan fushi din ko kyama din to wannan yana zuwa daga shedan ne a koda yaushe yuridu an yukarriha bai an yukarriha ilaykum ko a kowane lokaci shedan kullum kokarin ne ya sanya kyama da gaba wato a junanku don haka kenan idan kaga kana da saurin fushi kuma kana saurin daukan mataki idan kai fushi nan da nan to kana da wata sifa wadda ke shaidan ya riga ya tarsana maka ita a kenan a nan idan kana saurin zartar da fushi haka to wanda kake koyi da shi kana koyi da shaidan ne ko kuma kana ma shaitan biyayya ne idan kuma kana kame fushi abinda abdullahi da masudi ke ƙara nuna mashi idan kana iya kama fushi ko kana koyi da Allah madaukakin sarki da Allah mun gani don haka ka yi kokari ka lallashi zuciyarka kar ka kalli matsayinta wai dan kana a wurin baiwa ba na rage wani abu ko ko na na ga yayi kar ka kalli matsayinta wai dan baiwa sai kake aure shi kenan da ta dace maka nan abu koya ne ko sai ka tashi kanta da duka da zagi da cin mutunci a in kana irin wannan to yace wannan daga shedan yake ma'ana in kai haka kana ma shedan biyayya Allah ya kare fa idza atatka dan haka idan matarka ta zo gare ka aka kawo maka ita fa amurha an tusalli wara'aka rak'atayn to kai mata umarnin ta miƙe ta yi tsalla a bayanka ka jagorance ta ku yi tsalla raka a ne kaga wannan asarin ma gashi an same shi daga abdullahi dan masu ko shi ma ya ba da fatawa na cewa wato ka yi wannan nafila raka a biyu da matarka malin yace za da fi riwayatin ukra an ibn mas'udin ya ce an samu ƙari a cikin wata ruwayar ta daban ita ma dai daga abdullahi dan masud a cikin wannan ruwaya cewa yi wa kul sannan bayan kun kammala nafila ɗin sai ka ce allahumma barik li fi ahli ya allah ka zuba albarka a cikin al'amarin iyalina kaga waɗannan addu'o'i da ake cewa kai anan kamar yadda na fara bayyana mana a karatun mu na shekaran jiya wato ita mata idan ta zo gidanka ba ita ta take zuwa ba ko mun gani tana zuwa ne tare da wasu alherai masu yawa waɗanda suke biyu ta a ƙarƙashin alheran da suke shigo maka da shi shine tana shigo maka da iyali domin ai ana tsaron za ku hayayyafa ko to ana kallon wannan iyalin ne tun daga lokacin da za a fara samun ta har zuwa lokacin da za a rayu da wannan iyalin kaga baka san iya dimbin arziki ko alherin da ta taho maka da shi ba ko to shine anan yake cewa sai ka ce ya Allah ka zuba albarka a cikin iyalina ga iyali ai ya kama tun daga matarka har zuwa 'ya'yanka ko zuriyar da za ku haifa gaba ɗaya ko to Allah ka zuba albarka a cikin al'amarin gaba daya wa barik lahum fiyya ka gani ko sannan ka zuba albarka gare su dangane da nima ma. ai da kai ne za a haɗu sai alherin sai ta tabbata ai ko domin sai an haɗu da kai ne sannan za a samar da iyalin da Allah mun gane yawa wa barik lahum fiyya ya Allah ka zuba musu albarka wato dangane da ainihin zamantakewar da za su yi su ma tare da ni Allahumma jama'a bainana ma jama'ata bi khairi ya Allah ka hada tsakaninmu da alkhairi mafi alkhairin irin hada wanda kake yi ko mun gane ma'ana daga cikin dukkanin wani wata haduwa da take da alkhairi ko kake zuba alheri a cikinta ya Allah ka sa wannan haɗuwa ko zamantakewa namu ya zama ɗaya daga cikin mafiya alkhairinta Allah ya sa kun fahimta sannan ya ce wa farriq bainana idza farraqta ila khairi sannan ya Allah idan ka tashi raba tsakanin mu to ka raba tsakanin mu da mafi alkhairin irin rabawan da kake ma'ana idan rabuwa ta zo wannan rabuwa ba wace rabuwa na take ba a ba mamaki mutuwa ko makamancin wannan abu dai duk dai daren dadewa dai ai dole wata ran sai an rabu koda da mutuwa ne ko to idan rabuwa ta tashi hadawa tsakaninmu ta mutuwa ce in ma ta sakin ce to ya Allah ka raba tsakaninmu wato a bisa rabuwan da take take mafi alkhairin rabuwa ma'ana ya zama an rabu ba tare da wato ana jin zafin juna ba zama an yi rabuwa rabuwa ne na alheri eh to kaji wannan tana ɗaya daga cikin addu'o'i da ake yi idan ka kammala wannan nafila tare da amaryarka mun ji a karatunmu da ya gabata daga bakin manzon Allah ko eh mun ji ah, ah, Allahumma inni as'aluka min khairiha وخير ما جبلتها عليه واعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه منذ أن نقول وأمكم أنت أبدا ما تنعلم bayani بياني cewa. idan kana da bukatan ka ƙara wasu addu'o'in kana da daman ka ƙara to ka ji gashi daga bakin abdullahi dan mas'ud shi ma ka ji abin da ya kara. don haka idan ka taɓa da na manzon Allah ko kuma ka hada da na gashi na abdullahi dan mas'ud kuma ka ƙara da ka taƙaitu da waɗannan guda biyu yayi in ka karanta su kuma ka haɗa da naka duk ba za a ce kayi bida ko kayi laifi ba sai kai ta addu'o'in kai ta addu'o'in ka nemi alkhairai masu yawa da Allah mun gani Allah ta'ala ya samu dace to kaji wannan malam ke ce wa yanbaghi an yaqula hina yuzami'uha to bayan da aka yi nafila aka yi waɗannan addu'o'i mun ji idan ka tashi wancan addu'a za ka da manzan Allah ya ce za ka dafa goshinta ko yawwa to haka nan ko wannan ɗin za ka yi duk za ka dafa eh, idan ka kammala wannan to shi kenan sai malami wa yan bari an ya kula shi na yi to idan wato alaƙa ta saduwa ta taso to malam ya ce ana son mutum ya ce lokacin da zai sadu da matar shi ku fahimci wannan bayanin da kyautewa kai lokacin da zai sadu da matar shi ba lokacin da yake saduwa da matar shi ba don haka daga lokacin da ka bi ko alama ta nuna cewa wannan alaƙar za ta kai ga saduwa to tun daga wannan lokacin ake son kai wannan addu'a dala mun gane tun daga lokacin ba sai kuma komi ya riga ya gama kaiwa sannan ka ce za ka yi ba don ba lalle ba ne ka tuna dala mun fahimta da kyau ka riga misali sha'awarka ta riga ta taso gaba daya sha'awarta ta riga ta taso gaba daya abin da ya rike kawai shine ka sanya zakarin ka cikin farjinta wa a lokacin ne ka ce to kai lokacin sai sai sai ambata a'a ba lalle bane ka tuna. da Allah haka ne ko ba haka ba da haka daga lokacin da ka ga alaman hakan za ta faru to tun a wannan lokacin za ka ci bismillahi allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana da Allah ko gani sai ka haddasa wannan addu'a da kyau wannan kam ko kai ango ne ko kai tsohon ango ne duk za ka faɗi ba sai sabon aure ba karka ce wannan kam ya riga ya wuce kashe kuma ka ƙara wani awar a'a wannan duk lokacin da zaka kwanta da matarka ana buƙatar kai wannan addu'a da Allah mun gane da kyau idan kuma za ka tabbatar za ka iya tunawa daidai lokacin da za ka ainihin fara saduwan mana lokacin da za ka kai ga wato za ku haɗa ainihin ku in za ka yi tunawa kuwa za a ce ka yi laifi ba amma wai an ce ka faɗi ne tun lokacin da ka ji ko ka ga alaman saduwar za ta faru saboda gudun karka manta ɗin saboda addu'an gaskiya tana da ƙarfi ƙwarai da gaske tana da tarin albarka barka ji daga bakin manzan Allah ƙwada sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi ya ce فإن قضي بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا kaga manzon Allah ya yace duk wanda ya ambaci wannan addu'a yayin da zai sadu da matar shi to idan Allah ya hukunta za a samu ta a wannan kwanciyar to lam yudurruhu shaytanu abadan har abada shaytan ba zai samu damar cutar da wannan yaron har abada tun daga lokacin da maniyin ya shiga mahaifar uwashi to ba zai iya cutar da shi ba har tsawon rayuwar da zai yi a duniya har ya koma ga Allah kaga shi addu'a nan tana da matukar muhimmanci da haka kai kokari ka haddace ta idan baka haddace ta ba tun eh idan kuma kana shirin angon cewa to kai kokari ka fara aikin haddace wannan addu'a tun yanzu ba ta da wani wahala ko yawwa na taba samun wani ango ne sai a daren da aka daura mashi aure daren da zai tare ma. duka bai wuce yana ganin abokanan ma za ma su raka shi gida ne fa wallahi ya zo mana a fijaji ina gaya masa a uzurce ya zo ya same ni ala ga ta malam da Allah addu'an nan na ce wata addu'a addu'an nan addu'an nan <laughs> na ce wacce ya fito kararre ya ce mun da addu'an da ake yi idan za a yi saduwa na ce ko kai tun tun tun da ka fara neman auren saboda Allah baka san ka je ka nemi ilimin wannan addu'an ka haddace ta ba sai yanzu saura minti biyar ka shiga daki ko na gaya maka ina za ka haddace ai malam a dai gaya ya dai Allah ya da zan haddace na gaya mashi ya maimaita na gaya mushe ya maimaita ya ce ka malam a rubuta mun na rubuta mishi da larabci ya kasa karantawa ya ce a idan Allah a taimaka a yi mishi da abin nan da hausa ke nan zan ce ko? hausa boko ko? to haka nan dai na rubuta mishi ya tafi da ita to shirya mu abin ake yi don al'amarin aure da kake gani wallahi ya wuce irin yadda mun muke daukar shi don a nan ne fa za ka gina rayuwarka ta nan gaba kuma a ƙarƙashin aure ne za ka gina rayuwar ƴaƴanka don haka idan ka yi mata tushe mai kyau ka yi mata foundation ka yi mata shishike mai kyau ko zai ka samu zuriya mai kyau amma idan ka tafi kawai in inna radadadin nan da ake yi kawai ka balaga kawai ka sha'awa ta kama ka kawai bari ka yi aure ka biya sha'awarka ka je ka ta ne. to shine sai da ayan gasa nan sun zo kowa yana tar da su a cikin gari da Allah ko mun gane a mafi yawancin mafi yawancin ƴaƴan da suke tantare ma iyaye suke lalacewa ai da mun suke hawa su ko mun gane da ne suke hawa su sai kaga yaro ya taso da ƴan dauke dauke a cikin gida ayi ayi ayi dukan ayi dukan amma ba zai hana shi gobe ya sake dauka ba shedanu ne suke wasa da hankalin shi ko mun gani? shedanu ne to kaji nan manzo Allah ya ce in kai wannan addu'ar kuma Allah ya kaddara za a samu ciki a wannan kwanciyar manzo Allah ya ce har abada shedan ba zai samu damar cutar da shi ba da haka ku kokari ka haddasa wannan addu'a Allahumma zannibna ash-shaytana wa zannibi ash-shaytana ma razaqtana kaji jumla biyu kawai jumla biyu ta yawa uku Allahumma jannibna na, wa jannibi shaytana ma razaqtana shikenan Allah mun gane da kyau to malam yace duk lokacin da mutum ya tashi saduwa da matar shi to lallai yayi ƙoƙari ya ambaci wannan addu'a <clears throat> malam yace wa yajuzu an ya'tiya fi qubliha min ayyi jihatin sha'a من خلفها أو من أمامها لقول الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم ما لم أي كيف شئتم مقبلة ومدبرة ثم لم ويجوز يا على التجريكة على المئة جريكة أن يأتي في قبلها من أي جهة من أي جهة شاء in dai za ka tare da ita ta farzinta ne shi ne alƙubulu abin da yake nufi ana min ƙubuli ha ta gabanta ko mun gane in dai za ka tare da ita ta farzinta ne inda Allah ya halatta to ya halatta gare ka min ayi jihatin sha'a ta ko ta ko ina za ka bi in dai zakarinka zai shiga farzinta ne malamin ce ya halatta mai malamin yake nufi yace min khalqiha shin za ka biyo ta bayanta ne aumin amamiha ko ko ta gaba za ka biyo in dai zakaranka zai shiga ta ne malamin su ya haramta ko mun gane da aka duk wani style da za ka zana ambata style kaza style kaza style kaza duk musulunci ya baka dama don musulunci ba ba koyan addini ba ne ko mun gane ba ba koyan addini ba ne in dai za ka kiyaye dokar allah akan abun ya zama dai farzin ne dai nan da nan ne za ka sadu ba za ka sadu da ita ta dubura ba to su kan halarta maka ta ko ta ko ina ta gaba ne ta baya ne gobo ne ta karkata ne ta kwanta ne ta zaune ne ko ba ya ne ya halarta la mun gane yawa sai ya hakuri da bayanan haka kike ne yawa da haka kuma dole ne bayani yadda za a gane ko yawa ka san malamanmu eh, dattawa su duk ba su mana irin waɗannan bayanan ba shi yasa duk dattawa suka ta shan wahalan aure yana gaya masa ware da gaske <laughs> abin a musulunci yake wallahi shi yasa an dai za ka karanta irin wannan dole ka tsira kunya yawwa haka nan ummu na aisha ta ce ta ce kai madalla da matan madina ta ce kunya bai hana su ki tambaya na da ya shafi addini za ka duk waɗannan bayanan da suke yi addini kwarai da kuma rubuta suke cikin hadisai da asarai da aka sai mai haƙuri in muka zo kai za mu bayani biyar yadda za a gane sha Allah yawwa to ga dai shi malami sai, a bayan da yace wai zuzu an yi a ha fi ha, min ayi jihatin sha'a ta kowace nahiya ya ga dama min ha, malami sai ta bayan ta za ta biyo aw min ha, ko ku ta gaba za ta biyo da kaulin lahi ta'ala saboda faɗin Allah madaukakin sarki da ya ce nisa'ukum arfun lakum fa'atu harfakum annashikum Allah ya ce nisa'ukum matanku da kuka aura harfun lakum Allah ya ce ai kaman shin gona akwai wata wani wuri da ake ware mata ake dole dole sai sanan za a shiga a ai ko ta koyana za ka yi shiga gonar ka ko to Allah ta'ala ya ce kamar haka matan su in dai cikin gonar zaka shiga ba wani wuri zaka shiga daban ba ma'ana in dai farzin ne zaka tare da shi ba wani wuri daban ba to Allah ya ce fa'atu harfakum annashi'tum ku zace mu waɗannan gonakin naku ko wannan gona naku ta inda kuka so ko mun gane akwai miyagun malamai da suka bada mummunan fassara wanda yake kai tsaye aka san haka ga wannan aya wai maimakon ya zama wannan aya hujja ne na irin wannan bayanin da ka zama lan ya ɗauko sai kuma suka mai da wannan aya ta zama hujja akan mutum ya sadu da matan shi tuko tuko ina har ta dubara in yana to wannan kuskure ne kuma mummunan fassara babu wanda ya wannan fassara cikin magabata eh, ba wanda ya wannan fassara shi yasa ake son idan ka tashi neman fassarar alqur'ani duk abin da ka tashi a musulunci ka nemi menene fassarar magabata menene aikin magabata a kan wannan aya ko a kan wannan nasi ko a kan wannan abu da kake so ka aikata don shi kadai ne kake da tabbas a kai kuma shi kadai ne zai zama maka mafita in ba haka ba kace wai zaka bibi waɗannan malaman miyagun malamai wallahi za su kai ka tabaruka dala ko mun gane da kyau don haka wannan aya abin da take nufi shine nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum annashikum matayen ku gonakin ku ku zakke mu a wato wannan gona ta ku me sai Allah yake nufi da wannan gona ita ce farin matar ka to Allah yake ku zakke mu wannan gona annashikum ta din yadda kuka so ko ta duk inda kuka so ta gaba ne ta gaban nan ko ta a tsaye ne a tsugune ne a durkusu ko yaya ne da Allah mun gane an na shi tun Allah ya jitta da kuka malam yace ai abinda Allah ke nufi anan kai ka shi tun ta bi yadda kuka so muqbilatan za ku biyo ta gaba ne wa mudbiratan ko ko za ku buta ta baya ne da Allah mun gane to sai malam ka tukan kai tsaye ma sai ya ruwaito mana sababin nuzul na wannan aya سيتي عن جابر رضي الله عنه قال كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وكاد ما لن يتي أنسامي أثري daga Jabir عبد الله يدعى الله يقارب ثبت tabbata قال gare يتي kanat yahudu taqulu yahudawa sun kasance suna cewa idan ka taba balarabe ya ambaci mutum ko wata ƙabila ko wasu jama'a ko wata tawaga da irin wannan siga kamar yana magana da mace ta ya ce taqulu tana cewa to yana nufin wannan ƙabila ko wannan tawaga wato wulaƙantacciyar tawaga shi yasa sai ce kanatar yahudu ta Kulu. yahudawa sun kasance suna cewa idza atar rajulun mar'atahu min duburiha fi ha. wai idan mutum ya sadu da matar shi min duburiha sai ya biyo ta bayanta fi ha. amma sai ya sadu ta farjinta ya sadu da ita ta farjinta kun fahimta kun gane yayi kana alwaladu ahwal sai suka ce wai dan da za a haifa in wannan saduwar wato an samu ciki a wannan saduwan to dan zai zama harara garke ai mun san harara garke ko wannan zaka ga nan yake kallo amma sai ka kamar nan yake kallo ko suka ce idan mutum ya sadu da matar shi ta farzinta amma sai biyu ta baya wai dan da za a haifa zai zama harara garke wannan ƙarya ce Eh, ƙarya ce kawai halitta sai ta Allah madaukakin sarki idan ya kaddara halittar mutum ta zo a haka kawai sai ta zo a haka amma ba wannan ne ke kawo halar garka ba Allah ta'ala ya kiyaye fa nazalat to shine sakamakon wannan magana da suke yi to sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya nisa'ukum harsul lakum fa'atu harsakum annashikum to menene ya faru har su yahudawan suke faɗin wannan kuma har Allah ya saukar da wannan aya to shine malam zai sake ruwaito mana anan sai malam yace wa an ibn abbas qala كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وطن مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم وكان من أمر أهل الكتاب ألا يأتوا النساء إلا على حرف وذلك أكثر ما وذلك أكثر ما تقول المرأة وكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا ويتلذذون بهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك فأنكرت عليه وقالت إنما كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني حتى شري أمرهما فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرف لكم fa'atu harfakum annashikum to kaji malam yace ga wani asali da aka samu daga Abdullahi dan Abbas yace kana hadha al-hayy min al-ansar wannan kabila ta mutanen Madina sun kasance wa hum ahlu watanin ma'a hadha al-hayy min yahudin wa hum ahlu kitabi sai sai wa hum wannan kabila waɗanda nake magana a kansu daga cikinsu ahal wata ne mutane ne masu bautan gumaka ma'ahadar hayyi tare da wannan ƙabila ɗin nin yahudin wanda kuma gaba ɗayansu suna daga cikin dangin yahudawa ne wahun ahalu kitabi su kuma gaba ɗayansu yahudawan da su yahudawan da suka rike yahudancin na asali da waɗannan da suka haɗa da bautan gumaka malami a ah, abdullahi dan abbas yake dukkanin su ahlul kitabi ai yahudawa tana daga cikin ahlul kitabi ko nasara ma ahlul kitabi to yace dukkanin su ahlul kitabi ne ma'ana suna ansa sunan yahudawa amma kuma suna hadawa suna hadawa da bautan gumaka dan asali yahudawa ba sa ba sa bautan gumaka masu bautan gumaka daban su ne kafaran garin makka su ba yahudawa ba ne su ba nasara ba ne su kawai mushrikai ne shi yasa duk tsantsan da zaka ji Allah yana yi da mutanen garin makka zaka ji mushriku na mushriku na Allah ya fa ambata ko dai a ce kafare ko a ce mushrikai ba wai babu yahudawan a madina ba ne amma ba su da yawa eh madina ne ake da yahudawa irin su khaibara irin su hunain irin waɗannan wurare Allah ya samu dace to Abdullahi dan Abbas yake su ma suna daga cikin dangin Yahudawa kuma a cikin wannan kabila sai ce wa kanu yarawna lahum fadlan alaihim fil ilm su waɗannan masu bautan gumakan suna ganin waɗannan Yahudawan da suka rike Yahudanci kam ba tare da sun hada da bautan gumaka ba suna ganin suna da wata tsoriyan falala na ilimi a kansu ko mun gane a sai saboda ilimin su da littafin su ne yasa suka gane bautan gumakan ba daidai bane yi, shi yasa sai ba su bautan gumakan ba domin musamman yahudawa yahudawa tana da ilimi a cikin al'amarinsu sun karanta a injila nan ko eh? a taura ko eh sun karanta a taura sun yi ilimi na alkawara ɗin to amma kuma sai suka fanta ne ko mun gane da haka suna da ilimi kawai sun kafirce ma Allah ne kawai ah, to yace su waɗannan mushrikan masu bautan gumaka daga cikin su suna ganin waɗannan yahudawan suna da wata doriyar falala ta ilimi akan fakanu Kaduna, bi kafirin min fi'lihim sai waɗannan masu bautan gumakan daga cikin su sai suka kasance kusan mafi yawancin abin da asalin yahudawan suke aikatawa suna yin koyi da su a cikin waɗannan al'amura wa kana min amri halin kitabi to kuma yana daga cikin al'amarin ahlul kitabi musamman waɗannan yahudawa ɗin, yana daga cikin al'amarin su Allah ya atun nisa nisaa illa ala harfi shine bai halatta ka zakke wa matarka ka sadu da ita ba illa ala harfin sai a bisa wannan yanayin kwaya ɗaya rak ko mun gane a bisa yanayin kwaya ɗaya rak wa zalika aktsaru ma takunu mara wannan yanayin shine yanayin da ya fi suturta mace a bisa yanayin da ake kwanciya da mace ko mun gane wani yanayi ne ya fi suturta mace idan an tashi al'amarin taruwa da ita shi ne ta rigingine ko mun gane kaga ai misali za mu ce al'aura na mace ai yana da yawa gaba da baya ne ko idan ta rigingine akalla kaga wani al'aura a iskewa ya bata ko kuma an rufe shi ko mun gane da kyau to shine abin da yake nufi da aktsaru ma kunun mar'a a bisa yanayin da mace ta fi zama cikin wato fitircewa a bisa yanayi na kwanciya ka ɗauki misali misali a ce goho za ta akwai wani abu da ya ɓata eh kaga duk wata al'aura tana waje misali a ce a tsaye za ta tsaya akwai wani abu da ya ɓata akwai a tsaye me ya bata ai ba abin da ya bata ko a ya za ta bata misali ko ina na ta yana yana wallahi ko to shi ne dai abin da yake nufi da haka ma'ana yana son ya bayyana maka a wani yanayi ne suka gamsu a kwanta da mace in ba shi kuma bai halatta ba shi ne a kwanta a rigingine dala ko mun gane tana kasa shi kuma yana sama to to to abdullahi dan abbas ya wannan yanayin shi kadai ne yahudawa suka yadda da shi cewa in ba irin shi kai ba to haramun kai ko mun gane ka kwanta da matarka amma kuma haramun kai saboda yanayin kwanciyar da kai da ita ba shi ne wanda ya halatta ba fa kana hadha al-ayyu min al-amsari qad akhadhu bi zalika min fi'li sai zama wannan ƙabila da muke cikin su ta mutanen Madina sai zama sun yi riko da wancan aikin ahlul kitabi din asalin yahudawan da dama suna koyi da su Allah ya sa kun fahimci yadda siyakin labarin yake shi kabilar da yake magana a kanta ita ce ƙabilar yahudawa ce amma masu bautan gumaka yake suna ganin waɗancan asalin yahudawan da ba sa bautan gumaka sun fi su ilimi da haka ta ya zama su masu bautan gumakan suna koyi da mafi yawancin aikin waɗancan asalin waɗanda ba sa bautan gumakan to kuma daga cikin abin da suke aikatawa shine ba su yadda a sadu da mace ba in ba a wannan yanayin kwaya ɗaya ba to sai ya zama suna koyi da su a cikin wannan aikin ko mun fahimta da kyau to sai ce وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا وسيدا وكم قريشاوا كما من سان قريشاوا ba mutanen ba mutanen Madina bane mutanen ina ne Makka to sai yace wa kana hadha al-hayy min sai zama kuma wannan tawaga ta quraishawa da muka taso daga Makka muka dawo Madina yashrahuna nisaa sharhan munkaran su kuma a asali a da a jahiliya su kuma dama ko bayanin mace ma suka tashi mummunan bayanin suke akan mace ko ba haka bane a ku tuna irin abin da suke yi a lokacin jahiliya mana da Allah ya ba mu labari idan ma aka yi ma mutum bushara da cewa matar shi ta haifi ya mace yayi ke wa idza bushira ahaduhum bil unsa Allah ya ce zalla wajhuhu muswajjan yake yatawara min al qawm min su'i ma bushira Allah ta ayumsikuhu ala hunin am yadsuhu fi turab ala sa'a ma yaf'aluna ko mun gane Allah ya ce wa idza bushira ahaduhum bil unsa idan aka yi madaya daga cikin su bisharin cewa matar shi ta haifi ya Allah ya ce zalla wajhuhu muswadda nan take sai fuskar shi ta murtice ta koma ta duhu saboda tsabar tashin hankali ya tawara min alƙawmi har sai ya rinka ɓuya ma mutane ma wai kada gan shi a ce mashi eh ka ga wanda aka haifar mishi saboda tsabar kyaman yayan mata da su ɗaya mata da su ya tawara min alƙawmi min su ima bushara bihi saboda wai munin busharar da aka yi shi in yana zaune cikin abokanai ne sai ya kokari sai ya dan jaziki sai ya shige lungu wai kada gan shi a ce mashi an haifar mishi ba da haka duk kwanakin da zai ɗiba irin kwanakin da ya dace ma mutum murnan haihuwa to zai ɗiba ne yana ya ɓuya da mutane kara gan shi a mashi barkan yamar min su imamu shirin da Allah ce a yunsuku ala hune to a irin wannan yanayi in ya ce zai riƙe zai zai riƙe ta a bisa wulaƙantarwa ne ko mun gane an ne sun su hufi tura ko kuma ma daga bayan ma yanke shawarar kawai zai haƙa rami kawai ya binne ta dama aikin su kenan ai ko ko dai ya rike ta a wulakance ko kuma sai ta girma tukunna ta fara ta zama ya tuku sai je kawai sai turba da sai haka kasa kawai sai gudun ta da ranta ko mun gani shi ne Allah ce ranar tashin alkiyama za a tambayi wato wacce aka birne a tambaye ta wato ta tambayi ubanta wani laifi ya mata ya binne ta da ranta ko mun gane to wannan shi kuma shine aikin ƙuraishawa a lokacin jahiliya da idan sun tashi bayani akan mace dama mummunan bayani suke yi akan ta ba ta da daraja a cikin to shine nan yake cewa wa kana hadha al-hayy min quraish su kuma waɗannan tawagan na quraishawa da suka zo garin madina yashrahuna nisaa sharhan munkaran su dama ba su dauki mace a matsayin wata abu mai daraja ba in ma sun tashi magana akan ta suna bayani akan ta ma da mummunar magana ko mun gane na'am wa yatalazzazuna bihinna muqbilatin wa mudbiratin wa mutalfiyatin dan haka idan sun tashi jin daɗi da mace tun da dama ba ta daraja a wajen menene a ce sai an wani kwanta da yake yadda wani bangaren al'auranta zai zama a sutarce dama wata daraja gare ta kun fahimta da kyau don haka su tun a zahiliya sai suka kasance idan mutum zai ji daɗi da mace ma'ana idan mutum zai sadu da mace to suna saduwa da su mukubilatin ko dai ta gaba wa mudbiratin ko ta baya wa mustalqiyatin ko argingine ko mun gane istilqa shine ka kwanta haka kana kallon sama ba shine rigingina ba kaga mu kubilatin a can yana iya zama a tsaye ke yana iya zama a zaune yana iya zama a tsugune ko ko diddai makamancin waɗannan ba yace babu ta yanayin da su ƙurishawa suke saduwa da mai to sai ya kasance wannan yanayin aikin nasu ya biyo su har zuwa cikin musulunci Allah ya sa kuna fahimtar yadda labarin ne sai ya biyo su har zuwa cikin musulunci ko da suka musulunta sai suka ci gaba da mu'amala da mata irin yadda suka saba tun a jahiliya in suka ga dama sai ta musu goho ko ta zauna a zaune ko ta miƙe ko ta yi rigingine jidde yadda suka ga dama haka suka ci gaba ko a cikin musulunci to sai a abdullahi dan abbas ne ce falamma qadimal muhajiruna almadinata to yayin da muhajirai suka zo garin madina da rajulun minhum in min al amfani. wani daga cikin mutanen makka cikin qurayshawa sai ya auri wata mata daga cikin mutanen madina din daga cikin wancan kabilar ita kuma musulma ce ta musulunta sai ya aure ta fa zahaba yasna'u biha zalika sai ya tafi yana sanye mata irin wannan yanayin kwanciyar da suka saba yi da matansu ko mun gane sai ne muke mishi ɗaya daga cikin wannan fa an karatu alai sai ta nuna mishi in karanta sai ta ki saboda ita a al'adarsu tana ganin yin wannan din haramun ne ita ma sai ta shigo musulunci ita kuma da wannan eh, al'adar tasu kaga shi wancan ga al'adarsu yadda suka saba ita kuma ga yadda suka saba kaga babu mamaki an yi mata gargadi kenan in budurwa ce in kuma zawara ce to dama ta riga ta san yadda abin yake in budurwa ce to an gaya mata karki kuskura idan an tashi kwanciya da ke sai a yanayi kaza kawai in ba wannan yanayin ba haramun ne kuma karki yadda da mun gane wato duk waɗannan kuma suna da fito mana da cewa wato ashe idan ya ta tashi aure ana da bukatar a ilmantar da ita komi ke nan alamar aure da alamun fahimta da kyau ana da bukatar a samu wata gwaggwanta ko innarta ko yatta ko ta yarwarta dai ta zaunar da ita ta koyar da ita abin da ake yi a ɗakin miji tun daga farko har ƙarshe amma mu, ko in ce mu nan yammacin duniya sai zama gaba ɗaya mu kuma wannan gaba ɗaya ma an yi watsi da shi kwata-kwata in ma ana yi to ɗan kamantawa ne kada ake yi ba gaba ɗaya ake yi ba sai zama abin da aka fi baiwa ƙarfi kawai shine ya za a yi wato a jika ya mace lokacin da za ta shiga ɗakin gudu shi ne kada ya da aka baiwa muhimmanci abin da nake nufi da jikawa shine idan ya rage saura sati ɗaya ko kwana uku ko kuma ranar ɗaura aure sai a samu wata innarta sai ta zai ta haɗo mata wata kaza wata kaza ta fitina ta neman tashin hankali ko mun gane wai kaza ni na bula ko kazan ma suke ce mata ko kazan menene a zo a kasa ta a gaba a ce sai ta cinye shi na menene a ce ki cinye so ake yi kin shiga ɗakin mijinki ya ji duk duniya babu wata in ba ke ba a motso mata da sha'awanta a motso mata da duk wani danshi da ke cikinta wannan shi ne abin da society mu kusan suka fi bai wa karfi gaba ɗaya idan su tashi a wurin babu abin da ya dame su dangane da ya za ki yi mutunci wani irin tarba za ki ranka mishi ya zama ki zai da shi zai kasance in kun tashi kwanciya ya za ki mushi ya yadda za ki gamsar da shi babu abin da ya dame su da wannan a wani tsaraba za a bata wanda za ta zai ta tatso da duk wani sha'awa nata yadda in mijinta ya sadu da ita ya ji duk duniya kawai ba wata matsayin ba ita ba kaga wannan kuma kuskure shi yasa duk sai aka waye gari gaba ɗaya matan yanzu kusan suna neman su fi karfin mazan su gaba ɗaya ko ba haka bane billahi lazi abin da ake ciki ko amarya ko wacce ta dade a ɗakin mijin ko ma da tsohuwa da yarinya da wacce ta zama da jigga sanan dai kowa maganin mata ko ba haka bane shi yasa kullum sai ga <clears throat> majalisi in ya tashi shiga gida da daddare sai zai sai a bashi bega eh mana a bashi maganin karfin maza saboda ta fi karfi shi saboda ire-iren waɗannan tsumatsaman su suke sha da za ki tsaya da ɗabi'ar shi yadda Allah ya halitce shi ma ya tsaya ɗabi'ar shi yadda Allah ya halitce shi wallah za ku gudanar da rayuwar ku lafiya ne amma sai ki je ki sha magunguna ki je ki ci wancan ki shafa wancan ki yi wancan inda ma misali abin nasaran abu ne za a yi to da wannan mata ce da sauki amma mafi yawanci magunguna ne suke zuwa suke sha wanda yake nan gaba zai zama yayi a cikin rayuwarta kware da gaske sai zama yayi a cikin rayuwarta sai ta zai ta tatso sha'awanta gaba daya shi kuma a ɗabi'ar shi bai wata kila minti goma minti biyar ma wani ya riga ya gama biyan bukatar shi ita kuma a daidai lokacin ba a ma fara komi ba saboda ta ce ta sha wani mugun magani da haka ne ko ba haka ba sai a waye gari ta sha waɗannan magunguna ta zo ta kwanta da mijinta shi ya gamsu ita ba ta gamsu ba dala kuna fahimta to kuma ba zai hana gobe ta zai ta kara shan wannan maganin ba sai a waye gari sai ta sai yanzu ita mijinta ma bai ma iya gamsar da ita sai ka kici ya fara tashi domin ina tabbatar muku daga cikin rigiman aure wanda yake kaiwa zuwa ga saki ko ka zirgin gimu da ru kullun ana tashin hankali ba zaman lafiya a cikin gida yana daga cikin abin da ke sabbaba shi ne rashin gamsuwa wajen saduwa ina gaya muku idan mace ba ta samun gamsuwa wajen saduwa da mijinta to za ta fara ta da balli ita ba ta san wani irin zama ma take a gidan nan ba ita kullum sai dai mutum ya zo ya biya bukatun shi shi ba zai mata yadda za ta biya bukatun ta ba to dan me kika ta kika sha waɗannan magunguna da kin tsaya da ɗabi'ar a minti biyar zuwa goma nan Allah da ke ma za ki biya bukatun. da ko mun gane da kyau da aka duk wani abu da za ku sha a ce wani ga wani maganin ƙara ni'ima ku san abin da kuke sha billahi lazi in ba haka ba nan gaba za ki zo ki yi da na sani akan wannan abu domin ana tafiya garkuwan jikinki yana ka yana dada wato raunata garkuwan jikinki ne ana tafiya na da raunata garkuwan jikinki duk wani danshi da ya kamata a ce ya rinka kowa a hankali a hankali a hankali a hankali tsawon shekaru sai ka zo ki ta maganin da zai sauko miki da shi gaba daya a cikin ganganin lokaci sai a waye gari to duk wannan karfashin kuma ya riga ya gama tafiya idan shi kuma ya biye miki ya je yana ta shan waɗannan magungunan na ƙara ƙarfi shi ma sai wannan karfashin na ce ta saukowa cikin ɗan ganganin lokaci lokacin da girma zai kama kuma sai zama ba ku iya komi a tsakanin sai zama sai dai zaman kallon kallo kawai ake yi ko daga kun gama jin daɗin a dan wani ƙanƙanin lokaci ya ke da Allah ko mun gane da haka duk abin da za ku shiga sai tayin ku wallahi ku san abin da za ku yi wanda zai dore don haka ita mace idan za a aurar da ita zama zaunar da ita ake yi a yi mata darasi a yi mata karatu na musamman saboda za ta shiga wani aiki ne mai daraja da kaga duk waɗannan abubuwan abubuwa ne waɗanda suke fito mana da waɗannan abubuwan ashe idan mace ta tashi aure ana sanar da ita wasu abubuwa ne Allah ya samu dace to Abdullahi dan Abbas da ya sai sai fa an karatu alaihi ita kuma sai ta ki mishi wannan abin da yake so wa qalat har ma ta sai da shi inna ma kunna nubta ala harfin mu fa kan gaskiya mu a kabilar mu a dabi'ar mu mun kasance idan za a kwanta da mu ana zuwa mana a yanayi kwaya ɗaya ne kuma shi ne wancan yanayin da abdullahi ɗan abbas ya mana bayani don haka fasna zalika ko dai ka yi haka wa illa in kuma ba haka ba fajtanibni ka nisance ni da ala kuma gane da kyau to haka dai abu dai wato ya zama dai wato har ya yi karfin da hatta shari'a amruhuma har al'amarin sai zama ya fito sarari ko mun gane mana har labarin ya zama ya fita an ji a gari fa balaga zalika rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai wannan labari sai ya kai ga kunnuwan manzon Allah kira da amincin Allah su kara tabbata gare shi fa anzalallahu azza wa jalla to shine sai Allah madaukakin sarki saukar da wannan aya nisa'ukum harfun lakum fa'atu harfakum anna shi'kum da Allah ko mun gane da kyau matan ku gonakin ku ne ku zakke ma gonakin ku ta din yadda kuka kaga sai aka tabbatar da aikin mutanen makka kenan akan aikin mutanen madina da haka Allah ya baka wannan dama shari'ar musulunci ta baka wannan dama ai abu ne wanda misali ina ganin zai zama yana daɗa ƙara maka karsashi wajen kwanciya da matarka in kun yi wannan yanayin yau gobe sai ku canza wancan yanayi jibi sai ku canza wani yanayi na daban gata sai ku canza wani yanayi na daban da alamun gani amma kada zumfi yanayi kwaya ɗaya sai zama ka gaji gaba ɗaya da haka duk yanayin da kashe so ka sadu da matarka addinin musulunci ya baka dama Allah ta'ala ya sa mu dace malin sai ai muqbilatin wa mudbiratin wa mustalqiyatin muqbilatin ko dai ta gaba suna fuskantar ku wa mudbiratin ko ta baya wa mustalqiyatin ko a rigingine ya'ani bi zalika mawdi'al walad amma abinda ake nufi da wancan me yake nufi da wancan cewa wato shine nisa'ukum harusul lakum fa'tu harusakum annashi'tum ana magana akan harsu ɗin ne ko ita gonar to ku zace ma wannan gonar ta yadda kuka ku to shi shine yace abinda ake nufi da wannan din ne mawubi walad inda da ke fita yana ne ɗaya ke fita ta farji ko da haka wannan harsu ɗin da ake nufi shi ne farji ba dubura ba su masu wancan mummunan fassara da na gaya muku sai suka ɗauki wai zatin mutum gaba ɗaya wai ta ce alharsu ɗin ko mun gane to tun da gaba ɗayan da ita ce harsu ɗin to fa'atu kuma an ko ku zace ma wannan gona ta ku duk ta inda kuka so dala mun gane sai suka ce to ka iya zuwa mata ta farzinta ka iya zuwa mata ta duburanta ka iya zuwa mata ta ma duk ma da wani wuri ma ka iya zuwa ta ku gaskiya wannan mummunan fassara ne kuskure ne Allah ta'ala ya kare malam yace wa yahrumu alaihi an yi a fiha fi duburi ha da sallallahu alaihi wa alihi wa sallama man a ta ƙa’idan a wa imuratan fi duburi ha ma ya ƙulu ta fara bi ma ƙungila ala muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sai haramun ne mutum ya sadu da matar shi fi duburi ta duburanta wannan haramun ne da qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi da yake man ata ha'idan wanda duk ya sadu da wacce take cikin haila aw imra'atan fi duburiha ko kuma ya sadu da matar shi ta dubura auka hinan ko ya je wajen boka fa saddaqahu ya yaqulu kuma ya gaggata bokan a kan abin da ya fada ya fada faqad kafara bima unzira ala muhammadin wannan ya sai mu abin da aka saukar mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ji abin har ya kai ga manzon Allah ya kira shi da kafirci ka sadu da matarka ta dubura amma wannan kafirci ne kufurin duna kufurin kafirci ne ba irin wancan kafircin da ke fitar da mutum daga musulunci ba wanda za a ce to sai ka sake kalmatin shahada a ba irin ta kafirci sai wacce ake wato wacce ake fassara ta da butulci ko mun gane ko bijire dokar Allah dan haka duk manzon Allah ya lissafa waɗannan wanda ya tare da mace lokacin da suke jinin haila ko ya tare da mace ta dubura ko ya je wajen boka ya gasgata shi to waɗannan duk wanda ka aikata daga cikin waɗannan manzo Allah sai ka kafirce mu abin da ta saukar mishi ma'ana ka bijire ma dokar Allah da sarki da haka kayi abin da yake haramun ne a musulunci sai ka tuba in baka tuba ba to wannan laifin zai ta binka har kiyama ko mun gane akwai bawon Allah da na san yayi aure kin yana zangon lokacin da ba zai wato bai kamata ce ya gama angwancin shi ba mana farko-farkon aure sai na zai gidan shi kawai sai na sani na ga alamun kamar ya bigi matar fuskanta nan wani wuri jini ya taru haka ta fito haka dai ba alamun zaman lafiya haka ne wani ce wani ne ya faru ya nake ganin kamar matar ka cikin kunci ita rabu da ita kawai ba an ce nisa'ukum harkun lakum fa'atu harkukum an nashi'ukum ba to sai na fahimci abin da yake ne ko mun gane gashi irin wato gausa gausan nan ne wanda in ya rike ta ma kadai wato sai ta gane an rike ta to sai na lissafa abin da sai to wannan dukan ta fa kenan yayi to in har wannan zai bigi wannan ni ko wani irin wahala ta ta nan. kana lokacin da yake kokon sai yayi yi abin da yake so ya yi wani irin wahala ta sha sai shiga gaskiya wannan abin da kai kuskure ne ba daidai ba ba a saduwa da musu ta dubura haramun ne a musulunci ko mun gane da kyau to kaga irin wannan mummunan fassarar ne ake wa mutane sai su je su kaga duk wanda ya je ya bada irin wannan mummunan fassaran kuma wani ya je aiki da shi ya sani shi ma yana da kamar yokin zunubin shi yasa na tsaya ne wannan bayanin sosai saboda ku ji da kyau Allah ta'ala ya kiyaye amma idan ya zanto mutum ya je ya yi luwaɗi da namiji ne to wannan fa girman laifin ya fi girman laifin ka sadu da matar ka ta jubura don ko hukuncin shi a musulunci ba ɗaya ba ne kwarai da gaske don hukuncin luwaɗi shine a kashe wanda ya aikata da wanda aka aikata ma shi ma a kashe shi wannan shine hukuncin musulunci ba shi da wani hukunci ƙasa da haka idan aka kama mutum tabbas shaidu sun tabbata guda hudu an kama shi ya yi luwaɗi da wani to da shi da ya yi da wanda ya ma dukkaninsu kashe su ake yi yuqtalul qatilu a yuqtalul fa'ilu wal maf'ul ko wal maf'ul bihi ko wal maf'ul eh wal maf'ul bihi dala ko mun gane da kyau amma idan mutum ya yi da matar shi ne to wannan ya aikata abin da yake haramun ne tuba zai yi taubatan nasuwa kuma kar ya kara kenan sai ya cigaba da zama da matar shi dala ko mun gane da kyau Allah ta'ala ya sa mu dace to shi ni na gaba ba mu je ko ina ba kuma lokacin ya riga ya kure ko da haka yana ganin fa dole zamu dakata kenan in ya so idan Allah ya kai mu gobe sai mu zo mu ci gaba da jin bayanin da malam yake koro mana akan haka insha Allah ta'ala to abin da muka karanta muka yi bayanin shi daidai yana roƙon Allah madaukakin sarki ya tara mu cikin lada gaba daya da kuma ba mu yi kun aiki da shi sakwaran da na samu Allah madaukakin sarki ya gafarta min fa allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum